Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al atammani al akmalani ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du 'yan uwa masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haɗuwa a cikin shirin mu na afaro daga tushe inda muke karatun littafin Arba'una Hadith. Kuma kamar yadda muka sha bayani wannan karatun na masu farawa ne daka muna bayanin hadisan yadda kowa zai fahimce su ne ba muna zurfafawa cikin wasu bayanai ba wanda suka shafi wasu keɓantaccen mutane kuma wannan karatun asali ne don facebook asali ne don mutanen da ke facebook don mutanen da ke facebook su gani su fa'idanta amma bai hana kila nan gaba a sashi a gidan wani gidan talabijin ko gidan ko gidan rediyo wannan shi da shiri na bakwai jiya a shiri na takwas mun tsaya hadisi na tara yau kuma za mu tashi hadisi na goma imamun nau ya ce alhadisu ashir hadisi na goma an abi hurairah radiyallahu an hukala kun ganin nan ya ambaci abu hurairah jiya kuma ya ce ya ce an abi hurairah abdurrahman bin sakhar sai da ya faɗi sunan shi ya faɗi alkunyar shi yanzu kuma ya tsaya shi abu hurara sauran mutane kamar sai na umar da ya faɗi cewa an abi hafsin umar bin amirin na umar bin khattab amma da ya dawo sai ce an umar don shi ya fi shahara da umar shi kuma abu hurara ya fi shahara da alkunya ta yi wata wani mutum ya fi shahara da suna na ce mai baban wani amma dai suna ne aka fi sani kamar shi sai na umar ana ce mai abu hafsin amma ya shahara da umar kowa ya san shi da umar shi kuma abu hurara ya shahara da alkunya ta abu huraira baban ya karamin musa amma ya fi shahara da wannan akan suna ne amma suna ne abdurrahman bin sakhar da aka zai yi wani ya shahara da alkunya ta janyi kama abubakar ma abubakar siddiq mun faɗi suna ne abdullahi bin abi kuhafa amma in ka ce abdullahi abdullahi babu wanda ya sa abdullahi da kake magana amma da ka ce abubakar siddiq kowa ya san shi da cikin mutane akwai da sun fi shahara da sunansu kamar sayyidina umar kamar sayyidina Usman kamar sayyidina Ali bin Abi Talib akwai da suka fi shahara da alkunyarsu kamar Abubakar kamar Abu Huraira Allah ya kara musu yadda duka yace ana bi Huraira ta radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne baya karɓar komai sai tsarkakakken abu kamar yadda saba zan fassara ta kwana na in dawo in yi bayani wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina kuma lalle Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni fa qala ta'ala sai Allah ya ce game da manzanni ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu Saliha. ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abubuwa halas abubuwan da aka halasta sannan ku yi aikin ƙwarai. wa qala ta'ala sai Allah ya ce game da mu'minai su kuma ya ayyuhallazina amanu kunu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga kyawawan abubuwan da muka halatta ku da su wato kamar da Allah ya umurci manzanni ne su ci halas haka Allah ya umurci mu'minai su ma su ci halas thumma zakara rajula sannan annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara mai doguwar tafiya ash'asa azbara mai gizo ga kai mai kura ga kafafu in mun tuna hadisin sai na umar mun yi magana mutumin da ya yi doguwar tahiya ya babu wanda ya san sha unguwa amma zan mamaki ga kai ne baki kirin gashi ne baki kirin sanar tufafi ne fari fas wannan ba siffan mai tafiya ba ce amma wa gaga mai tafiya na kwarai don wancan sai mun gana shi mala'ika jibrilu ne zaka ba doguwar tahiya ya ba kawai bullowa ya zo na shi ya zo da wannan siffa kammalalla amma wannan da yake mutum ne ya yi doguwar tafiya ya ذكر safara ce na ash'asa ash'asa mai gizo ga kai akbara mai kura ga kafafu ya muddu ya dai shi ila sama yana daga hannuwa ne zuwa sama ya rabbi ya rabbi yana ta addu'a yana cewa ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun amma abinci ne da yaci haramun ne wa mashrabuhu haramun abin da ya sha haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da ya sa haramun ne wa guziya bil haram an ciyar da shi an rene shi da haramun fa an na yi lahu ta yaya za a an samu mai wa'ibe irin wannan halin rawahu muslim muslim ya ruwaito shi Ɗaya, wannan hadisi abin da yake koya muna muhimmancin cin tsarkakakkun abubuwa abubuwa kyawawa abubuwa kyawawa tsarkakakku sun kasu kashi biyu na farko wa'inda Allah ya halatta a ci cin su ne halal sabanin wanda Allah ya haranta su ne daɗaɗa su ne kyawawa misali Allah ya halasta a ci nama akuya Allah ya halasta a ci naman rago Allah ya halasta a ci naman saniya Allah ya halasta a sha nono Allah ya halasta a sha madara wana ce musu tsayibat abubuwa kyawawa daɗaɗa wanda Allah ya halasta a gefen su kuma saɓaninsu su akwai wanda yake wa wanda Allah ya haranta kamar cin naman alade cin naman jaki shan jini shan giya wa'annan su kansu Allah ya haranta su ka yanzu daɗaɗɗan abubuwa na ce sun kasu kashe biyu akwai wa'anda su kyawawan abubuwa ne Allah ya halasta su na biyu akwai kyawawan abubuwa don an sai su da kuɗin halal mutum ya sa kuɗi na haramun ya sai nama akuya ko naman cinkiya naman ba tsayyib ba ne yanzu da asali naman cinkiya tsayyib ne to amma saboda an sa kuɗin haramu an sai shi ya tashi da zama na ƙwarai ya tashi zama tsarkakakken abu ya koma abu mara kyau ya koma haramu a ci naman akuya ne ba eh saboda kuɗin haramu aka saye zaka shi ma haramun ne ba daɗa da abubuwa zaka daɗa da abubuwa kala biyu ne da wa'inda Allah ya halasta domin asalin su halas ne kamar da muka yi magana abubuwan abinci wanda yake halas ne sabanin su abubuwa abinci wanda ke haramun ne shan jini shan giya cin matacce mushen abu cin alkhinzir cin jaki cin alade sannan gefe ɗaya kuma abubuwan da aka nemi kuɗin halas aka sayi daga ko abinci Allah ya halasta shi aka sa kuɗin haramun aka saye shi ma ya koma mummunan abu baka abinci ko da kuɗin halas aka saye in wanda Allah ya haranta ne shi ma ya zan haɓe ba tsayin ba ne baka da mutum zai wahala ya yi kayan baro ya yi jako ya samu kuɗi na halal sai ya sai giya da su to sunan wannan giyar khabith ba da da abu ba kyawawa abu bace mummunan abu ce duk da kuɗin halal ne to yanzu mutum zai je ya sato kuɗi sai ya zo ya sai naman tinkiya ko akuya ko rago shi ma khabith ne saboda kuɗin da ya samu na haramun ne ko kuma abincin da ya sai na haramun ne amma mutum ya samu kuɗin halal yanzu ya sai abincin halal ya ci wanda Allah ya halasta To wannan abin kwarai ne kuma wannan shi hadisin ke koya mana kuma shi yake sa an sha addu'an mutum zaka wanda ya je wahala ya yi zufa ya samu kuɗin halas ya zo ya sai giya ya sha in yayi addu'a tana hana an sha addu'ar shi ya ji yayi zufa ya samu kuɗi ya zo ya sai naman mushe ya ci ya zo ya sai naman jaki ya ci ya zo ya sai giya ya sha amma da kuɗi ne na halas tana hana an sha addu'ar shi haka wanda ya je sa kuɗin haramun ya samu kuɗin haramun sai zo sai naman akuya ko naman rago ko ya sai fura ko nono ya sha shi ma yana hana an sha addu'ar shi domin ana dibin wannan kuɗin da ya samu wancan kuma ana dibin abin da ya sayi da kuɗin don haka sai ka samu kuɗin halal ka sai kuma abinci na halal sai ce to wannan shine abin da annabi ke cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba haka yanzu zan koma fassara hadisi mun ji abin da hadisin ke koya muna ana bi hurairata yanzu kowa san menene an ce abiwari kowa san wannan ce alkunya radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha tayyibun allah tsarkakakke ne zaka yana cikin sunaye allah at-tayyib ina aka samu daga wannan hadisin inna allaha tayyibun zaka cikin sunaye allah ana samu tun abdu tayyib bawan at-tayyib at-tayyib suna ne cikin sunayen allah inna allaha tayyibun dama ba a samun sunayen Allah sai cikin Qur'ani ko hadisai ingantattu ba mu iya ba Allah wani suna da muke ganin da kyawu mu ce mu rada ma Allah wannan sunan baya halarta sunayen Allah tawqifiya ne wata ana tsayawa ne ga abinda Allah ya bada labari ko annabi ne ya bada labari inna Allah tayyibun Allah tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban Allah baya karba sai tsarkakakke don haka ko sadaka zaka yi baka sato kuɗin haramun ka zo kai sadaka da su wani mutum sai ya je sato kwai yana wata mata tana sai da kwai ya je sata sai ya ce sai wani malami ya gare sai ya bi shi ina tsammani ana ambato Abu Hanifa ne sai bi shi ya ce mai bawan Allah nan ka ji tsoron Allah ya za ka je ka sato wannan kwanga na fa na ga sato shi kai ga wata mata cikin kasuwa sai ce kai baka san abin da nake ba ai kasuwanci nake da Allah ina zuwa ne in sato wannan kwan sai in je in ba da shi sadaka kaga in sato zunubi ɗaya ga ran in ni sadaka lada goma sai a cire cikin wancan lada to goma a cire guda kaga na ce ribar lada ga ai kasuwanci ne nake da Allah sai Abu Hanifa ya ce amma lalle baka sa abin da kake baka sa annabi ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ba kuma malamin ya nuna mai cewa ai Allah baya karɓar sadaka sai da tsarkakken abu zaka mutum bai zuwa kuɗin da ya sato kuɗin da ya samu na haramu ya ce su zai ciyarwa kuɗin haramun ka ciyar da su inna Allah tayyibun Allah tsarkakke ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba sai tsarkake ka nera goma gare ka ta sadaka ta halal sadaka da ita ya fi ka je ka saci kuɗi kuɗin haramun ka yi bashi da ruwa ka ciyo bashin banki da ruwa ka zo ka cire ka ce ka ba da sadaka ciki gawar ka tsaya ga halat domin Allah tsarkake ne baya karba sai abu mai tsarki haka duk abin da aka haranta ci shi ma ba a sadaka da shi kamar ka ce za ka yi sadakar da giya ka ce fi sabilillah kai don Allah zaka yi amma jiya ce zaka bai ba a yi zaka yi sadaka da nama mushi zaka yi sadaka da nama alade ba a yi saboda me duk in ka gaya mutum ba a wayannan sai ce wai saboda me suka ce saboda hadisi da yazo cikin arba'una hade kusan muna yi da masu farawa ne haka yazo cikin arba'una hadisi hadisi na goma daga Abu Huraira Allah ya kara mai yadda ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsakakake ne baya karba sai tsakakke da ka hada ci wannan jumla shi ke nan duk wani abu da ka ga an ɗauko wannan ba na halas ba za a aiki da shi sai kawo wannan hujjaci ai ba a kusanci da Allah da abin haramun kai yanzu kana son wayannan kuɗin da ka kawo sadaka ne ka gina masallaci ne ka gina kuma kuɗin haramun ne ai ba a yi saboda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne baya karma shi tsarkake don haka wannan hadisi yana da matukar muhimmanci ka har da ci wannan gabar don haka kai kuma kai ne kake so ka yi wani abu na haramun kusanci da Allah da shi sai ka tuna inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai Allah ya ce wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihil mursalina Allah ya umuci muminai da abin da ya umuci manzanni wata su manzanni umutar su aka yi ku yi ku yi cakar ku bari su bari haka manzanni bayan Allah ne su ma yadda Allah yake umutar muminai na umutar manzanni sai annabi sai ce Allah ya umuci muminai da abin da ya umuci manzanni watan da manzanni da muminai du'a umuce su ci daga kyawawan abu cikin su wanda ya ci haramun ko abin da aka haramta faƙala ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at wa amalu Saliha ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abubuwa ku yi aikin kwarai wannan haka yake in ka cika yi aiki ba a ci a kwanta babu kyawu a likitanci ma a lafiyar ka babu kyawu ga ina ya zo cikin ƙwar'ani ka san ƙwar'ani ya kunshi komi kulu min na gaba wa amalu da an ci aiki ake in an ci ba a kwantawa don haka da an ci abinci sai a tashi zuwa aiki shine Allah ya ce manzanni ya ayyuwa wasu ya ku manzanni kulu tsayi ba tayyibati ku ci daga kyawawan abubuwa wa amanu salihan sannan ku yi aiki aiki na gari ku kala ta'ala Allah cin ce su ma ya wallazi na amanu kulu min mara ma razaqnakum ya ku ne kai imani kuma ku ci daga kyawawan abubuwan da muka azurta ku da haka tsayi kyawawa da don wannan ayoyin suna cikin ayoyin da ke nuna halascin cin abu mai daɗi ba haramun ba ne ko mai daɗin abinci yin halas ne in abincin da ya fi kowanne farfesu harshen ɗan shila ya in su aka yi maka kacci inda ya halas ne a ce a kama tsuntsaye harshen su kawai za a ɗebewa a yi maka farfesu ko wani tsuntsu harshe ne kawai sauran kawai a basu a kai baka can tunda harshe ya fi komi daɗi cikin cikin komai to ko shi inda kuɗin halas ne shi kenan halas ne kacci amma komi ko dan wake ka ci da kuɗin haramun to suna ne kaje ranar lahira sai ka koka ma Allah don haka wannan ayoyin suna cikin abin da ke na halas ne ka ci komai daɗin abinci in dai halas ne in dai halas ne kuɗin halas ne wahalar ka ne zufan ka ne komi daɗin abinci na halatta ka ci sai sun mazakar rajula sai annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara wannan mutumin da annabi zai ambata ya cika duk sharuɗa a karɓi addu'a ce matsala ta ɗaya yana cin haramun cin haramun shi ka da a sha addu'a na farko yudilu safara ya yi doguwar tafiya tafiya sababi ce take sa a sha addu'a annabi sallallahu ya faɗi cikin hadisi ingantacce na cikin sunan abi dawud da musa imamu ahmad cewa addu'a uku karɓaɓɓu ne addu'a uku cikinsu da addu'an matafiyi baka in tafiya ta kama ka daga Sokoto zuwa Kano daga Kano zuwa Maiduguri daga Sokoto zuwa Abuja daga Kano zuwa Lagos cikin wahalar tafiya zuwa Dubai zuwa Maska, zuwa UK in ka daga hannu kai addu'a Allah yana karba domin matafi kake ana karba addu'ar matafi amma da haka shi wannan mutum kun yana shar'i na farko na karbi addu'a ce ya cika shar'i saboda ne yutilu ya yayi doguwar tafiya na biyu ash'asa akbara ash'asa mai gizo gizo ga kai watan kai ne ya dunkule saboda ya dade shi bai samu mashaci ba ira hanya yana ta tafiya bai tsaya mu samu inda ya wanka ba ya yayi kura matafiya na da babu inda tsaya su yi wanka yana cina tafiya a hanya ƙasa tafiya sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu wata uku ba magana ya tsaya yi wanka yake ba don haka wannan ma siffa ta a shi addu'a mutum da yake cikin damuwa yake cikin matsuwa yake cikin talauci ana ansa addu'ar shi don shi annabi zai na addu'ar roƙon ruwa yake fita irin wannan ash'asa akbara yake fita irin ta mai kaskaski ga Allah wanda yake kaskanta kai ne ga Allah wanda yake cikin wata shiga wanda yake ba ta kwarai ba wani na ɗaya daga cikin abin da ake ansa addu'a irin wannan siffofi na shi annabi ya ce rubba ash'asa akbara madfu'un alal abwabi lau aka sama allahi la abarahu cikin mutane akwai wani mai gizo ga kai mai kura ga kafafu nan dai siffofin da annabi ya faɗi ce madfu'un alal bi in je kofa din guje shi akai wazi yake Allah ne kake wannan kofar mu. har ya ce in ya rance ma Allah Allah zai mai in ya ce na rance da Allah kai za ka shugaban kasa 2023 to Allah cewa zai ya riga ya rance don kawai a baka juya da za a yi sai a buga kawai ka ka zan shugaban kasa in ya rance da Allah kai za ka gwamnan garin ku baka sani ba kana can ka sa wasu mallamai ana ta karatu ga wani nan shi in ya rance da Allah sai an yi abu to Allah cewa kai tunda ya rance gaskiya Allah sai ce tunda ya rance ba za a saba mai ba kawai a je a yi to kuma ka siffa ce ta an san addu'a ga annabi ya gaya mana mai irin wannan akwai irin wannan wanda in ya rance da Allah Allah yana tabbatar da rantsuwa ce haka ya cika shari'i na biyu yana cikin siffa wadda ake an san addu'a irinsu. ya muddu ya dai ila sama'i siffa ta gaba kuma ya daga hannuwa ne sama cikin ladubba addu'a ya daga hannu zuwa sama ana ya kamata mu yi bayanin daga hannu daga hannu cikin addu'a ya kasu kashi uku ba addu'a haka ce ayi salati ayi addu'a sai mu ce haka ba haka wannan haka bai cikin addu'a ko yi haka Dubba ya ciki daga hannu wajen addu'a guda uku ɗai ne na farko haka kai kamar ka sha nono idan kake rika ƙwarya in za ka sha nono ka fuskar ka hannuwan ka su zan kamar sun kare fuskar ka haka ka daga addu'a kamar kai kamar dai ƙwaryar nono ce ka za ka sha haka ake addu'a na ɗai kenan na biyu da yatsa wannan kuma bisa mimbari illiman na da bisa mimbari yana addu'a Allah ka taimaki musulmi Allah kai kaza ba a haka ba a daga hannu haka abinda ake shine ɗaga farci kawai ake liman shi ma farci yake ɗagawa. wannan ita ce addu'ar da ake bisa mimbari amma bisa mimbari limai na addu'a Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu kaza in ya yi Allah ya ba mu ruwa ruwan sama su wani daga hannu amma in ba addu'ar ruwan sama yake ba duk addu'ar da yake yana cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kashi-kashin da ake Allah ya muna maganin su Allah ka karɓi tuban mu Allah kai kaza kaza in zaka daga sai kai ma aka san shi ka dagawa haka da farce. addu'a ta uku shine a ɗaga hannaye sama sosai ana cikin masifa ana cikin tsanani ana dagawa sama har wasu ita ce suke cewa addu'a bayan hannu babu addu'a bayan ba ta hannu an yi haka annabi yana ɗagawa sama sosai haka har a ga farin hamuccin shi wannan shine ɗaga hannu guda uku da ya zo cikin addu'a ɗagawa wannan normal addu'a ce da kullum wanda ake ɗaga kamar kana shan ruwa a ƙwarya haka kamar ka riƙe hannuwanka guda biyu ka haɗe suka ɗaga na biyu kuma ɗaga yatsa na uku kuma wannan kuma bisa mimbari ake yi ne na uku kuma ɗaga hannaye sama kwarai. don ka daga hannu yana cikin alamu a sababin da ke sa a shi addu'a annabi sai ya ce inna Allah hayyun karimun lalle Allah mai yawan jin kunya ne Allah mai karanci ne ina jin kunya bawa ya daga hannuwa ne ya roƙe shi fa ya gudu ma sifra Allah ya mishe su babu komai akwai mutane da ke shiga cikin damuwa cikin abin nisa malamai suka ce bara haramun ne akwai wani mutum da in kan roƙe shi in bai baka ba ka tozarta shi zai ji kunyan bai baka ba to don za ka tozarta ɗan uwanka to shi Allah in kan roƙe shi ya fi wannan mutumin karanci Allah ya ce in ka ɗaga hannuwanka guda biyu zuwa sama Kan roƙe shi to bai Allah yana jin kunya wa'annan hannuwan su dawo bai an sa maka ka ba zaka ya cika wannan sharaɗin sharaɗi na gaba ya rabbi ya rabbi ina kiran Allah shi kadai ya rabbi ya rabbi ya ubangiji na mafi yawan addu'a ta zo cikin Qur'ani addu'a annabawa don rabbana rabbana rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita rabbana rabbana da suka zo Qur'ani sun fi yin addu'a da rabbana ya tauye addu'a da Allahumma shi ma wannan yayi ikhlasi wajen addu'a yayi tauhidi Allah ɗaya ya roka amma yana da matsala ɗaya da ta za ta hana duk wannan sharuɗan da ya cika za a rushe su saboda me wa matsamuhu haramun abincin haramun ya ci ko da yake wannan addu'a kuɗin riba ne ba shi da ruwa ne yake cin kuɗin su ko da yi wannan addu'an sata kuɗin gwamnati ya yi da su ne aka yi mai cefa ne gida aka yi mai abinci ko da yake wannan addu'ar yankan aljihu ya yi. ko da yake wannan addu'ar giya ce ya shawo ko da yake wannan addu'ar mushe ne ya ci ko nama alade wata abin da ya ci haramun ne wa mashrabuhu haram abin da ya sha haramun ne da kuɗin haramun ne kuɗin sata ne aka sai wa'annan juice juice inda aka ara da wa'annan ruwan wa malbasuhu haramun tufan da tufan da yake na haramun ne kudin haramun ne aka sati kudin jama'a ko aka yi riba ko aka yi yankan aljihu aka sai tufafin ko alhariri ne wanda aka haranta ma maza su sa wa gudhiya bil haram kuma an ciyar da shi da haramun sa'ad da ce fa anna yustajabu lahu ta ya za a an samu wannan don shi sa'ad bin abi waqas ce ma annabi ina son in zan mai ansa wanda ake ansa addu'a sai ce a ibn matsa maka yustajab da'awatuka ka gyara abincinka ka gyara abincinka ya koma halas sai a sha addu'a da kayi Allah sai Allah ya karba idan kana cin halas musulmi ya ruwaito shi wannan hadisi ya nuna muhimmancin cin halas da kuma munin cin haramun da wajabcin a guje ma haramun saka zamu je hadisi na gaba al-hadithul hadi ashar imam nawawi ya ce hadisi na goma sha ɗaya cikin wannan littafin mai albarka da haka cin da hadisi arba'in ne za mu karanta muka ce arba'un hadis mun yi ɗaya bisa hudu tunda hamsin ne za mu kanta mu yi ɗaya bisa biyar an abi muhammad yanzu wani sahabi zai kawo da sabo da kuka ji ya fara kunya an abi muhammad an kabo daga abi muhammad an abi muhammadin al-hasan ibn ali ibn abi talib ha hadisin manya ne duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama manya ne an karɓo daga abi muhammad sunan shi hassan bin ali bin abi talib sifti rasulillahi sallallahu jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi kuma dallelin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka hasan bin ali bin abi talib mi suna mi kunya tai abi abu muhammad zaka shi ma na mi kunya da abu muhammad hasan bin ali bin abi talib sibti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallallahu alaihi wasallam don shi nake babba tun ne ana magana gidan annabi ne wa raihanatihi kuma ne fa duk sabon manzo Allah manya ne kuma ɗan lelin annabi sallallahu alaihi wasallam anhu ma Allah ya yarda da Hassan da Ali to amma yanzu guda mutu hudu aka faɗi nan ku tsaya ku jiya dama na ce muka na ce radiyallahu anhu ma wanda a bai an ce an abi Muhammad daga baban Muhammad ga an bace Muhammad dan dan Hassan sai aka ce Hassan na biyu kenan bini Ali dan dan Ali na uku na hudu bini Abi Talib dan Abi Talib mutum hudu amma mutum biyu ya sahabbai cikin su Hassan jikan manzon Allah sahabi ne baban shi Ali bin Abi Talib sahabi ne amma kakan shi Abu Talib ba musulmi bane bai musulunta ba to shi kuma dan dan shi fa Muhammad na an kafa ifadi na farko shi kuma Muhammad ba sahabi bane shi musulmi ne amma ba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba a cewa radiyallahu anhu abinda ake cewa sahabbai ake cewa radiyallahu anhu in an faɗa ma wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu babu matsala amma dai abinda aka sani sahabbai ake cewa radiyallahu anhu kala sai ce hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da na ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la buka ka bar duk abin da ke maka kokonto abin da yake maka shakka zuwa ga wanda babu kokonto babu shakka duk abin da wannan shakka ce ka kai to ka bar shi ka koma ga wanda babu shakka rawahu tirmidhi wa nasa'i wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih bai inda in kuma bayani hadisin ana bi muhammad muka ce wannan shi ce ma alkunya ko baban muhammad mai sunan shi alhassan bin ali bin abi talib Hassan ɗan ɗan Ali ɗan ɗan Abi Talib sitti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi kuma ɗan lelin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Hassan shine ɗan lelin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jikoki guda biyu sanannu wanda suka fi shahara Hassan da Husaini cikin su Hassan shi abba kuma shi a dan lelen annabi sallallahu alaihi wasallam adin mamaki yau akwai wasu wanda Husaini suka ɗauka Husaini Husaini Husaini babba ne Husaini jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sai ya ce da Hassan da Husaini su ne shugaban matasan aljanna amma Hassan ya fi Husaini falala Hassan din nan su wasu dauke ya Husaini Husaini ya kashe za su je su Husaini to amma Hassan ya fi Husaini don shi imamun nawawi da ya kawo domin na bambancin sai ce Hassan domin kakkace Husaini sai ce rihanati dan lelen annabi sallallahu alaihi wasallam ya muka gane Hassan ya fi Husaini ta hanyoyi guda biyu na farko duk hadisin da ya zo da falala Husaini yana magana falala Hassan ba samu hadisi ba annabi sai ya yawa Husaini addu'a shi dai sai dai ya haɗe su yace al Hassan wal Husaini sayyida shababi ahli Aljanna. Hassan da Husaini shugaban samarin aljanna ne kaga su biyu aka faɗi nan dukkan ji an faɗi halal Husaini ce da Hassan to amma shi Hassan akwai wasu hadisai daban da suka faɗi falala ce wanda ba faɗi na Hassan ba kamar annabi sun sai yace inna ibni hadha sayyid wannan dan nawa annabi da yana kiran su yaya ne yace wannan yaron dan dan nawa shugaba ne kuma ina fata Allah yayi sulhu da shi tsakanin tsakanin runduna biyu ta muminai da za su yi fada kuma haka aka yi da runduna? Ali bin Abi Talib Allah ya kara mai yadda da Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kara musu yadda da shi da baban shi da wannan runduna suka yi fada sai Husaini ya Hassan ya kasance shi yayi musu sulhu haka nan Annabi sun sai kan yakan je kawai inda Hassan ziyara ya tabbata cikin sayar bukari wata annabi sassan kawai ya kama hanya sai na abu hurara ya be shi har yaje gidan fatima annabi sassan yana zuwa gidan fatima sai ce a san matalaka a san matalaka ina mai yanin bakin na wanda bai iya magana ba yana nan wata kaka da jika annabi yana tambaya Hassan. fa Hushai'an shay'an tana da fatima ta tsantsai da hasan bai saurin fitowa watan za a yi mai wanka a gyara shi a sa mai turare ga kaka ne ya zo sai ya hito yana dariya annabi sassan ya ɗauka yana wasa da shi annabi yakan je ziyara hassan annabi in ya ga hassan ga hanya yakan bi shi da gudu annabi yana jama'a su dinga bau'iya, su dinga bau'iya har annabi ya kama shi lokacin ya ke mai addu'a ya ce in nabdi haza sai lalle wannan ɗan nawa shugaba ne annabi sassan yana son hassan sosai yana mai addu'a irin wadda ba a ruwaci yawa Husaini ba wannan yana cewa ya fi Hassan ya fi Husaini kuma duk wanda ya karatu Islamiyya tun da farko kuma kan ta zaure za a karanta mai wannan hadisin sai a ce Hassan ɗan Ali na abin jika annabi kuma dan annabi annabi kaga wannan ta gehen ke hadisai kenan ta gehen aikin su ma a rayuwa ma abubuwan da suka yi dukkanin su manya ne dukkanin abin koyi ne amma in ka je rayuwarsu su zaka ji cewa rayuwar Hassan ta fi abin koyi ta fi abin shawa me yasa lokacin da Ali bin abin yana faɗa da Muawiya Hassan ɗan ɗan shi wannan Hassan shi ke ce mai baba na bai kamata ka shiga ko da kai adda gaskiya amma ana kashe musulmai saboda kai ni an mulki ka so ka bisa mulkin nan mana sai na Ali bin alib bai karbi shawarar Hassan ba dan an shi shi ganin ya baba na kai kokai saboda mulki zaka zo ana kashe mutane ko kai adda gaskiya ka jaye ka ce baka so tunda duniya ce mulki ne sai wani ya doka ya a kashe musulmi da baban shi aka kashe baban shi Ali bin Abi Talib bai karbi shawarar shi ba kashe sai aka sa Hassan matsayi ne ana sa Hassan sai ya ce to yanzu ku masu jayayya da mu kuke so ku zo mu yi sulhu in dai za a bai yaki to ni zan sauka bisa wannan mukamin ji irin hali na kwarai hali na keki sai aka yi yarjejeniya sai ya ce shi ya sauka in dai mukamin ne shi ba zai zauna bisa wata shidda ya yi ya ce mukamin ne na sauka a kaina ba za a kashe musulmi ba to bayan ya sauka sai Hussaini dan kane ne sai mutane suka suka same shi suka ce wallahi kakka yadda mulkin gidanku ne tunda shi ya ce bai so kaje za mu bi ka aje ayyaki ka karɓo. to wajen yakin a karɓi mulkin aka kashe Husaini Allah ya ƙara mai yadda Husaini ya fi nesa ba kusa waɗanda suka kashe shi fallafi su daraja amma kuma bai kai daraja Hassan ba shi Hassan da ce ni bai da aka kashe musulmi ba indai mulki ne na sauka shi kuma Husaini ya iza shi ya je ya yi wajen neman mulkin a can wajen neman mulkin aka kashe shi Allah ya ƙara mai yadda tunda shi ya fi cincinta da mulkin bisa ga waɗanda suka kashe shi yana neman mulkin da su zaka ta kowane gefe Hassan ya fi Husaini amma sai ka ga mutane ido ya rufe da ido ya Husaini ya Husaini ake ta ake tafi fitawa Allah ya samu gane yace hadithu ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ma buka ka bar duk abin da yake maka kokonto ila ma la buka zuwa ga abin da bai ma kokonto doka in kana kokonton abu ka bar shi ka je wanda bai kokonto to yanzu zan ba ku misalai kila wayanda tunda mun ci karatu ne na masu farawa kila wayanda za su kokai su kwance muku kai ba za su kwance muku kai ba idan mutum yayi alwala sai ya zo sallah sai ya ce zai zai sallah sai ce alwala ta ta kare ko bata kare ba kila mafi yawa abin da kuka sani tunda yayi shakka yaje yayi alwalla amma yadda gaskiyar lamarin yake shi kina da alwalla saboda annabi ya ce da amma yari uka ila ma la yari ba abin da kake shakka zuwa abin da kake shakka to me yake shakka abin da yake shakka alwalla ta kare Abin da yake da tabbas azuna yi alwalla da zan azhar tabbas na san nayi to wannan shine ban shakkan nayi alwalla to abin da nake shakka bayan nayi ri'i shin nayi fitsari yanzu shi yake shakka sai mu ce to ka bar abin da kake shakka ka kama wanda baka shakka wanda baka shakka shine kayi alwala to mutum da dazu ya tabbata yayi fitsari ko ya tabbata yayi bayan gari ya tabbata yayi rihi iska ta mai alwala ta kai sai zo da sallah sai ka tunani yi alwala ko ban yi alwala ba sai mu ce baka yi alwala ba saboda kana da tabbas din cewa alwallaka ta kare dazu yanzu abin da kake shakka kai ko baka yi ba sai mu ce da'ama ya buka. bai abin da kake kokonto na kayan alwalla ila ma la buka zuwa wanda baka kokonto shine alwallaka ta kare ga dukkan komai in kana shakka abu kai ko baka yi ba to sai ka ce wanda kake da tabbacin wai ni azumi biyan ni yanzu ko shidda na sitta shawwal sai mu ce abin da kake da tabbas biyar kai na shidda shi kake kokonto shi tabbatun shi ko mayin wani shine amma ya rubuka ila ma la buka. yan kawo nama guda biyu aka aje aka ce ɗaya nama akuya ne ɗaya naman alade ne baka san kowanne ba sai a ce dukka ba su saboda yanzu kana kowanne ka ci kana shakkar cewa shine annan alade ko ba shi ne za a ce duk sun haranta aka kawo kohin juice guda biyu aka aje ma aka ce ɗaya juice in lemu ne ko juice in gwaiba ne ɗaya kuma na giya ne sai dukka ba su domin kowanne baka san kowanne ba baka iya bambancewa domin kowanne ka sha kana tsammanin shi ne duk abin da kake shakka shi zaka ajiyewa ka yi amfani da wanda baka shakka da haka mu koma waccan ka'ida ka in yawaita muku misali in ka zo zaka sallar azhar la'asar ta yi suka ce shi nayi azhar ko ban yi azhar ba sai mu ce baka yi ba kana da tabbas in cewa kayi asuba daga asuba sai azhar in shakkun kai kayi azhar ko baka yi ba to baka yi ba yi alwalla ka zo sha alwalla ta ta kare ko bata kare ba sai mu ce kana tabbas in alwalla shakkar da kake ta kare ko bata kare ba don haka alwallarka bata kare ba ka tabbata ka shiga toilet dazu to ka yi alwala ko baka yi alwala ba sai mu ci kana tabbas in ka shiga toilet alwala kuma kana kokonto sai ka bar kokonto zaka wannan hadisin ya koya mana duk abin da kake kokonto ka bar shi kayi wanda baka kokonto ina fatan mun fahimci hadisin kuma anan zamu dakata yau saboda lokaci ya kamata kila mu ansa tambayoyi amma sai karatu na gaba ko akwai ko akwai su da abani dai ta ga tambayoyi wani tambaya yake ce 'Asalamu alaikum malam don Allah idan mutum zai yi addu'a da me ya kamata ya fara da me kuma ya kamata ya kare wani zai addu'a ya kamata ya fara yabon Allah ya yabi Allah sannan ya wa annabi sallallahu alaihi salati sannan ya fara addu'a nan wajen mu an saba da ce sallu ala nabi karim sai a fara salati ba laifi bane amma dai abin da yafi shine a fara yabon Allah baka ganin in ka zo tahiya tahiyatu ta kunshi wannan sai ka ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy sai ka gama yabon Allah sannan sai ka zo kai salatin annabi sannan sai ka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal wa min azabil qabr sannan kai ka nemi kai ka nemi addu'o kai ka nemi tsayi ga wannan abubuwa sannan kuma kai addu'a wanda kake so don haka kamata ya mutum ya fara yabon Allah in ya yabi Allah ya wa annabi salati sannan sai ya yi addu'a shikenan kawai eh to shi tambaya ɗaya zamu ansa saboda lokaci amma insha Allah a shiru a gaba zamu bada ba da dama mu ansa sauran tambayoyi ka a manta wannan karatu ne na masu farawa sai mu haɗu a wata halka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh